<laughs> ka san wato abubuwa da yawa masiyata sun ruguza shi to amma duk za mu dawo da su cikin hayyacinsu in Allah ya yarda duk rayi da aka yi wa addini suka wargaza addini aka mai da addini kawai dangale wando <laughs> dangale wannan ka na banza in za ka yi a zo abin kirki ka zo ka yi abin kirki eh ka yi azumi ka raya dare eh amma ka zo ka da wai wani abu shi dangale wando ka ce shi ne addini eh kuma ba wanda 'yan izala suka cutar a duniyan allah nan kamar 'yan boko eh kuma ta bakin nasu nun sorry to say <laughs> sorry to say amma sun cutar da 'yan boko kasan shi dan boko ya dauka addini wani abu ne na kariya. ai this is a bid'ah kaga an ko to shikenan shi wai ya suma ba ladabi ba biyayya sai ya suma a gaban ubangiji assalamu alaikum to shi wai wai an burge shi dai ne wannan zai zama addini sai shikenan ya zama wai yayi doro a gaban Allah manzan Allah ya yi zaman tahiya ya kaskantar da kai a gaban Allah kai ka zo kana wani doro an ce maka rike carbi bidi'a ne ba karya ba ne addini ba sa necktie da coat ba ne kawai addini aiki ne in za ka yi ka in ba za ka yi baka ja gefe eh saboda haka yau za mu fito da hujjoji na azumin tsofaffi shine taken sa aiko azumin watan rajab ba shi kadai ba ne ba ka Allah ya saka wa iyayenmu da shehinanmu idan suka fara azumi a watan rajab ba za su ajiye ba sai bayan watan ramadan wata nawa kenan wata uku a jere suna azumi kai kana so ka samu bonus who are you Allah ya ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ba halice ka ba dan ka bauta wa Allah eh ka kwanta bayan isha'i kai tabacci da minshari da asuban ma da kyar a tashe ka wani ma sai watanni bai sallan asuban ba alam tafiya ne mai nisa a gaban mu? wallahi dole ka hada guzuri fatazawwadu ai guzuri to saboda haka wannan azumin ‘yan izala suna tunanin sun zo sun bi kansa ba su bi ba eh, ya tabbata ga sunan annabi muhammadu su mutane wato abinda da yawa ba su sani ba sun dauka iyayen namu na jahilai ne ba su san me suke yi ba mutum kawai sai ya daura wa kansa wahala abinda ba zai samu lada ba wani yaro da nake gani shekaran jiya wani dan gaban ansi wai shi malami dudu-dudu ba zai wuce shekaru talatin ko wani abu ba yana cewa ai 'yan ɗarika dukkansu jahilai ne ba wani malami a cikin 'yan ɗarika kar a ce maka wannan malami hadisi ne na afirka ya ce duk jahilai ne sai na ce na ji daɗin maganar nashi daɗi ya yi mun <laughs> kusa mu ne ya saya ban daɗi to na tabbata da shi yaron nan ya kai shekara talatin ko talatin da wani abu babansa ya kai kasan shekara watakila sittin ko ba haka ba to na tabbatar ubansa jahilai ne suka koyar da shi uwarsa jahilai ne suka koyar da ita ba ba ga fahimta ba karshe ma ubansa ba ɗan 'yan ɗarika ba da kafiri ne ba ma guje ne mushiriki ne kuma ga fahimtar can ba uwarsa ba ɗai 'yan ɗarika ba Kala ne ko da uwarsa kafura ce ba ma guje ya ce katuwar mushirika ce dan bilalazi ba inda aka samu addini a afirka sai ta hannu 'yan ɗarika to saboda kai kace mu 'yan jahilai ne ba mu ka gayawa ba na gida ka gayawa <laughs> wala shi ka gayawa ka bar zancen wai ka dubi yan ɗari ka ce musu shak umarul futi yana cewa malam akwai mazaje a cikin yan ɗari kafa ya ce inda za a tafiyar da duk wani littattafan fiki kaf a kona su ko a zuba a teku ya tafi da shi ya ce zai dawo da su a ka wainan su ne fa mazajen ka. balle kuma uwa uba ka je irin sojan shagi birima kawai zan jan ko sannan kuma dungurungun abul abbas shauti jani wanda shi duk tambayoyin da duk abin ya gagari malamai ne ake zuwa ake masa ake warwarewa a sha sa ake tuwa jawahirul ma'ani ai ba maganar wasa ba ne a wajen kamar zancen sannan kuma ka dawo shekul islam ba mu muka saba saba ba shekul islam nan ba mu ci jana muka sa shekul ibrahim ba ba ba kaulaha aka saba saba ba fa ba nigeria aka saba saba ba kabar nan can, inda aka yadda da iliminsu da karatunsu a duniya wanda idan ka zo za a ce maka misluka alfun idan ka zo get na shigarsu za su ce akwai irin ka dubu a ciki ina kenan misra duk daya ne masar misra duk abu daya ne egypt wadda duk daya ne aigo to sai ce misluka alfun a nan ne suka cewa shai ibrahim shaihul islam shehul islam din me stam ne ba je kana ika ba ne ka gane ko inda wayannan suka cewa mutum shegul islam ka san ya kai ya kawo ka san wani lokaci Allah yana cewa fa amma bi ni ni'mati rabbika ai ibrahim bai bai komai ba shehu ce. fa hal absarar aina ka misili ya sa'iran suluki وجذبي والقلوم قيود لا اله kai ji daɗin baitin na malai su eh maganin shagu kenan shai ibrahim ya baka assignment kai dan gaba da dan gaban hansi dan gaba da fatiya a ba malam mutumin kirki ya dubi ya ce ai ko hasidin iza hasada ya san akwai ɗarika akwai ilimi a gidan zan je ko? to yanzu shehu ibrahim ya bada kwatankwaci ɗauko malaman ku na farko da na karshe ba ma maganar zamanin sa yake ba ɗauko har da na baya fa hal absarat ainaka misliya kai idanuwanka sun taba gani mutum iri na <laughs> ba ba da magana ba ba kuri ba ne wannan fa hal absarat ainaka misliya sa'iran idanuwanka sun taba gani mutum iri na Ɗauko dan taimiya mu su suke da shehu ibrahim za su auru Ɗauko dan mu za su adu bale irin su wasu wasu Ibn abdul wahab malam to wai adda me yi kurin tukunnan fa hal absarat aynaka misliya sa'iran suluki tafiya na a cikin Allah kawai ka dube ni wajazibi da jazabata fusguwa na a halarar ubangiji <laughs> wal ulumu ilmi inda kasan teku malam hausa suka ce a na gaba ake gane zurfin ruwa kai kawai ka auna almajiran shai ibrahim sannan ka zagi 'yan ɗarika jaki wani sabon jaki ne ko ɗan takari ne ma ni ban sani ba irin wanda ake haurowa da su daga waje daga ka gan shi wato irin kwashen irin kasan wajen nan da ake kwaso mana eh dan ni na kasa gane wani jinsi ne ma Allah ya sa irin ba irin 'yan takari nan da ne ake ɗaukowa a taho da su ba kai yanzu ka dubi irin maulana shi ahmad abul fatai ya ce duk duniya ba abin da yake so kamar ka ce masa almajirin shi ibrahim in kur'ani kake ji ka dubi maulana shi ɗaya bauchi duk duniya ba irinsa bari ni muku ta mahaukata duk duniya in akwai ka kawo shi ma shai maulana shai ɗaru bauchi a gabana ya taba buga wani kirji wala sai an isa ba kusan shekara talatin a abuja a wani a hall na central mosque za a yi maulidin shi ibrahim ko maulidin manzan allah ne na manta sai a cikin karatu sai maulana shai ɗaru bauchi ya juyo ya ce ya ce ga ɗana tijjani wannan ɗan nawa tijjani akwai ‘yarsa mahaddaciyar alkur'ani ce kuma ga fahimta ba ita ‘yar tijjani kenan fa sai ɗan rubuce ce to wannan ‘yar za ta yi ya wannan ‘yar tijjani ɗin ya malam kenan a lokacin yana ɗan saurayinsa shi ma lokacin kamar zan ce ko ya ce to wannan ɗan wannan yarinya za ta yi ta yi alfahari ta ce ita mahaddaciyar alkur'ani ce babanta tijjani mahaddacin alkur'ani ne ta ƙahiru mahaddacin alkur'ani ne kakan babanta usmanu mahaddacin alkur'ani ne <laughs> wanda ba ana sama da shekara talatin in kuma hadisi kake takama mu muke da shek ibrahim sharu ibrahim saleh kai ɗan iska ko ɗan taimiya ya isa ya dubi da'irar 'yan ɗarika ya ce musu jahilai ne kai wawa jaki ai mun wuce wannan shasa na gaya mashi yanzu ne maganan nan ya ji shi tukunan ba ba wani ba ba dai 'yan ɗarika ba da babansa mushiriki ne kuma in mu jahilai ne babanka jahilai suka koyar da shi don bilali zai in babanka ya kai shekara sittin ko 50 a kasan nan to in Allah ya yi da yan ɗarika ne suka koya masa addinin musulunci kuma in mu jahilai ne to auren uwarka da ubanka fa akwai matsala Allah akwai matsala eh gaskiyar magana malamin na ya debo da girma fa ya tono fa in dai mu jahilai ne ba, auren uwarka da ubanka ba akwai matsala a ciki kai babba babba dan wallahi tallahi malamanmu ne iyayenmu ne suka ɗaura auren uwarka da ubanka eh kuma an ranka da salatul fati to saboda haka yau karatun zamu warware ne zare baki daga fari watan rajab da ake azumi ya tabbata daga manzan Allah watan sha'aban da ake azumta ya tabbata daga manzan Allah shi kuma ai ramadan ka ai dama ba kaulani akan ta aiko ko akwai wani magana akan ta to iyayenmu da shehinanmu da malamaimu da suke azumin watan rajab sha'aban ramadan ya tabbata daga manzan Allah ga karatun yadda yake siyamun rajab azumin watan rajab an fahimci can kala usmanu bin hakim usmanu dan hakim ya ce, radiyallahu anhu Allah ya dada shi sa'altu Sa'idu bin jubairin na tambayi sa'id dan jubairu an fahimci karatu shi sa Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna usman ya ce na tambayi sa'idu dan zubairu an saumin rajab shin yaya azumin watan rajab take ne ma'ana ta inganta daga manzan Allah ko bata inganta ba <laughs> komai an gama fa. kawai dai in jahilcinka ne ya kai ka dauka karatu din kawai ka je a baka certificate ne a ce baka kai doctor <laughs> wani maganar doctor ka zo ka yi bincike malam ka karanta littattafai sai ka gane karatun a ina yake an bayan zancen kaji yanzu mazaje wannan fa yana tambayan sa'idu bunu jubairu an saumin rajab wani hannu yau izin? mu kuma a wannan ranar fin rajab muna cikin rajab kamar yau kenan yau ɗin rajab yanzu ya shiga ya kama yau daren farko ne na watan rajab kaga tafiyan ai ta daidai ne ko nikan kun gane makarantar nan matafiyarsa kuwa ka san makarantar nan fa abin da yake kane duk karatun da muke haskuwa shi yasa ba mu samu dama in ba wani rana ku muke za mu ware na fikiu ko wani abu ba to karatun yana zuwa a lokaci ne a inda ya dace a lokacin da ya dace muke yin karatu yawa dan a fahimta na fahimta ko to yanzu hudu ba na ba da zu akan watan rajab din nayi kaga mai niyya sai ya tashi da azumi to ka fahimci zancen ko abin da yake wakana yake faruwa na wannan lokacin na zamani a kansa muke magana wani lokaci ba muna cewa sawun giwa ba ya taka na rakumi ko ba haka ba ne wato to saboda haka ku fahimci karatun muna tafiya ne akan haka faƙala waye kenan sa'idu bunu jubairu ba shi aka yi wa tambayan ba yaya azumin watan rajab yake wa nahnu yawma izin fir rajab mu kuma a wannan lokacin muna cikin watan rajab an kawo kuka inda za a share ta sai ya ce itu. ka ji nan in aka ce sami'itu na ji da kunne na ba labari aka bashi ba ciwaye shi sa'id ibn jubair ya ce sami'itu ibnu abbas radiyallahu anhuma ya kulu na je abdullahi dan abbas allah ya dada shi da baban nashi gaba daya su biyu na ji yana cewa tarjamatu zikir ƙarshen magana kenan ya kulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumo hatta na kulu la yuftiru wa yuftiru hatta na kulu la ya su kankan kenan manzala ya ce abdullahi dan abbas ya ce manzan allah ya kasance ya sumu yana azumi a watan rajab yana azumi yana azumi yana azumi hatta na kulu la yuftiru har muna cewa annabi bai ya shan ruwa a cikin watan rajab ya yi ko bai yi ba an bai zan jannan kuwa yana azumi yana hatta ibnu abbas ya ce musa ban manzan allah har muna cewa bai ya sha a watan rajab ma'ana yana azumtar watan gaba ɗaya wani lokaci kuma a watan rajab ɗin yana cin abincinsa yana shansa hatta na kulu la ya sumu hatta muna cewa bai ya sha me kuka fahimta nan assalamu alaikum wani wata yana yi gaba ɗaya wani lokacin kuma bai yayi ko kuma yayi ɗan kaɗan to mu dawo me ne sunna masu kurin sunna <laughs> me sunna sunna abin da manzan Allah ya yi kuma ba a bukatan maimaituwa so ɗaya in aka ce annabi ya yi abu to ya zama sunna ba a bukatar maimaituwa an fahimci zancen abinda annabi ya ce a yi ko ya ga ana yi bai ce komai ba to shi ne fa sunna to wannan ɗin ya yi da kansa wa in ji waye in ji ibnu abbas dala wannan bai kai dalili ba to mu dawo rawahul arba'a karfin hadisin cikin littattafai guda shida da aka fi yadda da su a duniya a maganar hadisi buhari muslim nisa'i tirmizi abu dauda ibnu maja nawa kenan to hudu su ruwaici wannan hadisi <laughs> kasan dai koko kuwa za a yi mutum hudu zai kada mutum biyu ko ba haka ba ne in zaɓe za su yi masu suka ci sun ci ma kamar zance ko ai ko alkalan kotun kolin nan ba wai dukkansu ne ba suke yadda da abun ba ba yanzu ba da zo an yi hukunci ba sitar wajen guda uku ko hudu ko biyar ko ba haka ba to a cikin fa wanda suka yi rinjaye shi ne ba za a tabbatar ba misali za a ce abba gida gida alkalai guda hudu a cikin shida su ce sun amince ya ci zabe biyu sai su ce ba su yadda ba gawuna ne ya ci zabe sun faɗi za a yi amfani da guda hudu kamar zancen ko to yanzu a cikin shida malaman hadisi na duk duniya wanda aka yadda da su eh, sitta nan guda hudu sun ruwaici hadisi daga waye daga ibnu abbas an samu ɗaya? to sannan kuma an mujibatul bahili daga mujiba bahili radiyallahu anhu an abi hashima daga babansa au ammi hako daga amminsa annahu cewa shi ɗin nan ta rasulullahi sallallahu alaihi a summa ba da sanatin ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi bai sake dawowa ba sai bayan shekara tur Ku ji mazaje wa ta tagayyarat haluhu wa hay'atuhu da ya zo gaba ɗaya ya canja ya fita daga kamanninsa shi waye shi bahili din sai da ya zo manzo Allah bai gane shi ba fakala sai ya ce ya rasulullahi amma ta arifu ni shin baka gane ni ba ne? kala woman anta waye ne kai sai ya ce ana bahiliyu ni ne Allah zai ji jituka amal awwal wanda bara na zo maka yace a a a na tuna da kai amma fa ma gayyaraka me ya canja ka wa kada kunta a hasanar hayyaji kana da kyan kama amma duk naga ka kamanje ka kwanje me me ya faru yace qala ma aqaltu ta'aman منذ فارقتك illa بليل kuji ba tunda na rabu da kai ban taba yin ban taba cin abinci da rana ba sai da daddare me yake kenan waye ne wannan sahabin annabi muhammadu kai malam idan za ka yi addini ka zo ka yi addini original bautan allah ne an bayyana ko ba wasa ba ne to manzala ya ce masa dan bidiya ya ce masa mushiriki to ku ji ga amsan da manzo Allah ya bashi manzo sha saba dukkanin da da sai mun zo mun taka su mun shafe su sun zama babu fa فقال رسول sallallahu alaihi الله lima azabta nafsaka ku ji abin da ya ce masa dan me ka azabtar da kanka yanzu misali da ya zo ɗinnan bai kan jeme ba ya zo da kamannin sanada amma ya yi shekara yana azumi manzan Allah ya gane shi kamanninsa bai canja ba ka gane ko za a yi wani magana a kansa Ka kaga yanzu me ya sa ka wahalar da kanka inda mai wahalar da kansa ba mai zalla ba zai masa wani magana ba dan yanzu bai ce masa ka yi bidiya ba bai ce masa wa ya sa ka ba dan iyayi kai kuma ka zo abin da ya tabbata daga Allah da annabi kai kana korewa kai waye tun da na yi musu raga-raga a yunibasi ka sake ji sun yi motsi ka sake ji sun ce zikiri wazifa bidiya ne yi eh, mana ai wargima waje ya samu bilayi zai wargima waje ya samu ka zo mutane sun kewaye suna zikiri ka ce musu yan bidiya ne wai ba za a yi masallaci ba har ka ɗauke su ka fita da su jaki ka je ka yi karatu malam shi ne gaskiyar magana to yanzu ga abin da manzo Allah ya tabbatar kai kana cewa azumin tsofaffi bai tabbata ba to kai annabi ne annabi gashi nan ya tabbata a gare shi an ce yana yi to kuma gashi nan yayi umurni a yi ba su ne na ce muku sunna ba to ga umurnin manzon Allah lima azabta nafsaka me yasa ka azabtar da kanka sun makala sai manzo Allah ya ce masa sun shahara sabri ka azumci watan hakuri Wane ne watan hakuri shine watan ramadana wa yawman min kulli shahrin kuma ina umurtanka ka azumin kwana ɗaya a kowane wata yanzu me aka nami masa sassauci ko ba haka bane a'a wancan ya yi yawa ka rage karka wahalar da kanka ka ɗauki abin da yi maka zai ka iya kai don manzo Allah wani hadisi na cewa aduwo hawa in kalla aikin alhairi so ake ka dawwama komi karancinsa amma in za ka iya kuma ba hana ka ba an fahimci karatu to me ya fito daga bahili ta ce ya rasulullahi me azumin shekara a ce masa a wata ya yi kwana ɗaya ai na wuce nan ka ji namijin duniya eh ni kara min fa inni fa bi quwwatu ni ina da ƙarfin da na wuce wannan ya sula a ce a wata daya yi kwana ɗaya ai fi nan ya rasulullahi ana rige rige shi a manzo Allah yake cewa iktanib hamsan kamula hamsin kamori abu guda biyar kafin abu guda biyar ta zo maka a ciki yana cewa wa shababaka samartakanka kafin su ba ya zo maka yanzu za ka iya kai azumin wata ukun nan me kake yi me damuwarka amma akwai lokacin da ya zama kamar babanin nan dole ka hakura amma baka mori farkon rayuwarka ba kaji abu ne yanzu ke cewa zinni karamun fa inna bi quwwatun ni ina da karfi ya rasulullahi ce to sum yawmaini ka azumci kwana biyu a kowane wata Ya ce ya rasulullahi ni fa na fi dan fa <laughs> zinni karamun kala sum salasata ayyamin to ka azumci kwana uku ya ya rasulullahi na fi nan har yanzu zinni ya ce to sum minal hurumi waturuk suk minal hurmi waturuk sum minal hurmi waturuk wa qala bi asabihi salasatin fa dammaha summa arsalaha rawahu abu dawuda wa ahmad wan nisa'i yanzu manzon Allah da kansa ne yace masa to ka azumci watannin alfarma mene watannin alfarma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda ha arba'atul hurum inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan ka sani cewa lissafin watanni a wajen ubangiji guda goma sha biyu ne cif cif ba kari ba ragi inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi haka a cikin littafin Allah yake su wanne ne kenan farko ra'asu sana shine al-muharram sai safar sai rabiul awwal asan wannan watan sananne ne a wajen masoya Manzon Allah eh watan Muhammadu Rasulullahi sai rabiul sani sai jumada awwal sai jumada akhir wanda yanzu nan muka fita a cikinsa da nan dawa muka samu shida ko sai sha'aban na gabanta wanda take boda da ramadan ka gane ko sai kuma watan ramadan ko ko na bata ne muharram safar rabiul awwal rabiul sani jimada awwal jimada akir rajab sha'aban yawa ramadan watan tara ne kaga zan ko sai kuma shawwal watan goma cif kenan ko sai zulqada sai zulhijja nawa muka samu sha biyu to Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi yau ma halaka samawati wal arda inda muka halicci sammai bakwai da kasai bakwai to haka lissafin yake ba canji minha a cikin wayannan guda goma sha biyu din arba'atul hurum akwai guda hudu masu albarka masu alfarma in ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sha biyu din akwai guda hudu masu alfarma Allah yana fifita halittunsa tsakanin halittunsa yanzu Allah ya, da ya tashi halitta ya yi dabbobi ya yi aljanu ya yi ruwa ya yi iska ya yi mala'iku ya yi aljanu ya yi ‘ya'yan adamu a cikin duk wannan halittun ba kamar ‘ya'yan adamu ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا duk cikin halitta ba kamar ƴaƴan Adamu to a cikin ƴaƴan Adamu din Allah ya zabi annabawa 1124 a cikin su kuma aka sake zabo manzanni 313 shi yasa Allah ke cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah manzanni da ma mun fifita sashin su akan sashin su a cikin su akwai mai zance da Allah a cikin su wanda akwai wanda aka daga shi sama a cikin su akwai shugaban su kam gangaren gam gaba da Muhammadu Rasulullahi a cikin Allah ya zabi ulul azumi minar rusuli wa minka wa min nukin, wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama shugaban su shine muhammadu rasulullahi to Allah ya yana fifita sashi da sashi Allah yana fifita masuguni gari akan gari duk duniya ba garin da ta kai makka saboda anan za a haifi muhammadu rasulullahi wa anta khillun bi hadzal balad ba gari kamar madina saboda nan ne makoncin annabi muhammadu yake duk duniya ba inda akwai aljanna karara a duniya in ba nan madinan ba ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna duk duniya raudal aljanna guda biyu ne duk duniya duk duniya daga na madina sai kuma da'iran zikiri inda aka yi rawun aka yi kuri ana la'ila ha'ilalla la'ila ha'ilalla la'ila ha'ilalla manzo Allah ya ce to nan rauda ne na raudatun min riyadul janna duk duniya daga madina to sai in ka yi gamo da katar yadda muka yi rawun dazu muka yi kuri muna zikirin nan to dausayi muna cikin dausayin aljanna in ji muhammadu rasulullah iza marartun bi riyadil janna farta an fahimci zancen to allah yana fifita zamani akan zamani manzali na cewa khairu kuruni karni sun sun malle zina ya luna hun hadisin abu huraira manzali yana cewa bu'istu min khairi kuruni bani adama karnan fa karnan hatta kuntu min alkarni allazi kuntu bihi rawahu imamu buhari kaga Allah ya fifita zamani akan zamani zamani da manzan Allah ya zo a cikinta ba zamani mafi kyau mafi albarka mafi inganci kamar ta kuna jin fifi ko to ana Allah yana fifita ranaku akan ranaku akan ranaku Allah ya fifita ranar juma'a akan sauran kwanaki Allah yana manzo Allah yana cewa inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ati ku sani cewa mafificin ranakunku shine ranar juma'a me yasa ya samu ɗaukaka ita ranar juma'a fihi khuliqa adamu a cikinsa aka halarci annabi adamu wa fihi bu'isa a cikinsa aka aiko shi wa fihi sa'atu Ka kuma sa'a a cikinsa ne busan kafo na ƙarshe a cikinta zai faru bilayi lazi wata rana kawai za ka ji mai busawa ya busa wallahi tallahi malam mai busawa ya busa yana nan ya yi reji <laughs> eh, la ya suna laha ma'amarahu to ya ɗan sauke mamana ya ajiye lokacin ya yi an fahimci zancen to kaga sai manzala ce tafa aksiru salata alayyafi ku yawaita min salati a cikinsa ranar juma'a ta fi sauran ranaku an fahimci zancen to yanzu wayan nan watanni guda hudun sun fi sauran watannin albarka sai allah ya ce bala ta zilimu fi hinna an fusa kada ku zalunci kawunanku a cikinta wane watanni ne in a farko za ka kama shi ne al-muharram ra'asu sana yana cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarman cikin hudu sai ka sallo ko ka dawo rajar. yanzu wanda yanzu daren nan yanzu darensa ne sai kuma sai ka sake komawa can gaban zulkada zulhijja guda nawa hudu ya cika amma uku a jere suke a ɗaya zulqada zulhijja muharram rajab shine ta yi gaba ta yi suntuwa a can gaba to abin mamaki kuma su nan watannin kuma duk allah ya tattara rahamarsa da wasu albarkoki wanda ba za su lissafo ba a cikin watanni kowanne watan in kataba shi shugaba ne mai zaman kansa independent malamai suna cewa umrar manzan Allah guda hudu nan gaba ɗaya a cikin watan zulkada yayi watan zulkada yana da hasa'is da yawa kuma shi ma yana daga cikin watannin aikin hajji ta samu nata aiko to sannan idan ka dawo zulhijja watan goma na farkon tukuma, goma na farkon manzala ya cewa mamin ayyamin babu wata rana a cikin ranakun duk duniya da Allah yake so a bauta masa a cikinsa kamar ashir zulhijja kamar goma na watan zulhijja na farko ko kwanakin ramadan talatin ba su kai shi ba ko goma na karshe na watan ramadan bai kai wannan kwanaki goma na watan zulhijji na farko ba manzan Allah yana azumtar su gaba daya wannan kwanakin malam za ka yi bauta ba ka yi ka ka yi bauta shi ne gaskiyar magana to yanzu manzan Allah yana azumtar wannan kwana goma haka ummu salma yadda ce Ƙanu sallallahu ya sumu tis a zulhijja wa yawmul ashura'a. Manzan Allah yana azimtan kwana tara na watan zulhijja da ranar ashura'a. Sannan kuma a watan zulhijja akwai rana guda ɗaya da duk duniya babu ranar da Allah yake yanta bayinsa a cikinsa kamar wannan ranar shine ranar arafa. Abdulul ayyami kenan mafificin ranakun duk duniya. ranar arafa kuma manzo Allah cewa wanda yayi azumi a ranar arafa manzo Allah ya ce kamar ya Allah zai gafarta masa zunubansa na shekara ɗaya da ta wuce da kuma na shekara ɗaya mai zuwa Allah kai ka taba shi wannan azumin na na na arafa yana buga back and front an bayan can? yana buga back and front defender ne kuma yana buga nine <laughs> bari mu yi musu yadda za ku fahimci zancen an fahimci karatu saboda zai gafarta maka zunubanka na shekara ɗaya sur wanda ta wuce da kuma shekara ɗaya in advance wanda take zuwa a gabanka ta samu nata sai al-muharram a Allah yana cewa fihi a cikinta akwai rana guda ɗaya da Allah ya gafarta wa mutanen da suka gabata kuma Allah zai gafarta wasu bayi masu zuwa shine a cikinta ne ranar ashura a take ranar ashura kadai idan aka gaya maka hasa'is nashi shi ma ya yi ka ranar ashura a cikinta ne Allah ya siratar da annabi nuhu daga ruwan tufana a ranar ashura ne Allah ya halakar da fir'auna Allah ya sayratar da annabi Musa da annabi Haruna to ire-ire wannan suna, suna nan a jibge shi ma a ciki sai Rajab <laughs> na gaya muku ba kowanne ogan kansa yake ba to ya ishe ka girma da ɗaukaka a watan Rajab a cikinta aka yi Isra'i da Mi'iraji <laughs> سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير wannan babban tafiya tafiyan da ba a taba yin irin ta ba a duk duniya to a cikin watan rajab ne aka yi ta kuma sallan da ibadan da babu irin ta kaf a daren ne aka ɗauko ta aka kawo ta an fahimta zancen a cikinta ne aka kawo ta ma'ana me kenan sallah lokaci guda biyar a cikin watan rajab ne aka karbo ta da Allah shin rajab din nan bai kamata a girmama ta ba saboda kawai karbo isra'in manzan Allah a ciki aka yi a cikinta aka kawo mana sarabar sallah lokaci guda biyar daga rabbul izzati bai kamata a girmama wannan ba wannan shi ne fa watan da muke ciki din mutane sun dauka wani abun wasa ne an bayan zancen to saboda haka rajab kuma a cikinsa an haifi bayin allah masu yawa a ciki wala ra'asihim sai na aliyu karramallahu wajihahu rajabi ne eh <laughs> kai wala yusuf ka hango wani abu kenan yawa to aliyu din rajabi ne kamar zan shehul islam wa sa'adatul anam shai ibrahim inyas alkaulahi a watan rajab aka haife shi ni fa ko ta ina rajabi ne <laughs> maulana shek ahmad abul fati rajabi ne a cikin rajab aka haife shi an fahimci zancen to ka gani ko ta ina na haɗa ko baka fahimci zancen ba yanzu yawwa to saboda haka yanzu ya tabbata watan rajab a yi azumi a cikinta ko bai tabbata ba akwai wani kato mai dangale wando da ya isa ya karbi wannan abin daga hannunmu malam idan ba za ka yi ba ka yi gefe ka bar masu yin su wallahi tallahi muna godewa Allah bayin Allah da muka zauna da su malamanmu shehinanmu suna azumin wata uku nan sur kuma wallahi mun taka sawunsu mun gwada mun gani mun yi muna gode wa Allah shukuran lafahara wala in kana so baka ga saukin rayuwar nan fa sai ka tashi saye ba saboda haka kuruciyar ku na yanzu ku tashi ku raya shi cikin bauta tukuru lokacin da za ku kai wani manzali din to wallahi kuna kwance duk wani arziki zai zo muku kuna mutane su yi ta gaba da ku kun yi nisa da su har abadan saboda haka ɗarika ba na rogo ba ne ɗarika ba wai kawai a baki ba ne ba jefawa wuya katon jirbi ko kana ba shi ba ne aiki ne tukuru ko satin da ya wuce mun yi sallah da wani malami a nan yana gaya mun ya fita daga halwa na ce raguwar mazan jiya kenan alan rika yanzu ya zama da awari ya so nawa ka shiga halwa sau nawa so nawa ka shiga halwa ka je ka bata ka yi sati ɗaya ko ka kwana arba'in da wani abu baka ji komai ba baka ka goma ba kana ganawa da rabul izzati sau nawa ka yi ka dauka kawai ɗari ka jefa wa wuya wurin a ba shi ba ne malam aiki ne saboda haka mu tashi saye mu bauta wa Allah mu mori wannan samartakan kafin sufa ya zo kuma adalcin ubangiji idan sufa ta zo maka abin da ba ka yi da kake yanzu ka kasa yi duk Allah zai ce a cika maka shi shi ne adalcin ubangiji ɗin ka gane ko wa ka kabular fakrika ka mori wadatar ka kafin talauci ta zo saboda ka salatul fati nawa kake yi a rana akwai wani salatul fati na shai gibrima da aka taba bani duk bayan sallah za ka yi dubu goma billahi lazi duk bayan sallah za ka yi salatul fati dubu goma kuma wallahi mun gwada mun gani ni ina, gode wa Allah daga cikin abubuwan da Allah ya mun ni in ka bani wannan abun ko da so ɗaya ne sai na gwada shi na gani saboda haka ba haka kawai ake tafiya kar ku kwanto bibiziti. shehi wane ya zo kaza ba shi ba ne. ka zauna ka narku ka narku ka narku saboda haka ba kawai haka ake da kudin da daukan su saifi su wane ne su azkarai iri-iri hmm? su da'ira su wane ne ga su nan hmm? saboda haka ba haka kawai ake tafiya ba ku zauna ku yi ibada dukuru istighfari ɗari da muke yi da safe ɗari da muke yi da yamma wannan wannan wannan karamin matafi ne ana yin istighfari dubu bayan sallar asubahi ana yin hailala dubu ko Allah Allah dubu akwai salatul fati ɗari biyar duk bayan sallar isha'i akwai salatul fati ɗari biyar tsakiyar dare akwai salatul fati ɗari biyar bayan sallar asubahi in an nuna maka azkaran da shauti jani yake da safe ba za ka kama bakinka malam ba haka ake zaune lafiya ba fa bilali la ilaha duk wani karamin ɗan iska in ya goga maka sai ya ji shi a a a a mai ya ji kamar ya ya kwai ne ya daki dutse haka a tafiyar yake kar ka zauna ka ce wai za ka yi bacci a wane ne wane ne tun daga yanzu na fila nawa kake yi da daddare kar yan yi zala su rude ka ce bauta ne tukuru ake yi wallahi tallahi kar ka ga wane an ce masa wane ana bin sa kaka kadan nan kar ka dauka a wasa ya zama wane din ba wasa bane irin su ne zaka baka labari su ne su shei suka sha wahala zaka yi mamaki yadda suka zo lokacin da jamalar ta zo nan kai za ka ce ba su taba shan wahala ba amma sun sha kwana da yunwa sun sha wahala sun shiga jika sai na fako lokacin da cewa kamar ya mutu ya suma ashe suma ya yi saboda haka ba da kawai haka ba maganar da'awar baki ba ne addu'a ne da aiki manzon Allah yana tashi da daddare har kafafuwansa suna kumbura nana Aisha ta ci haba ya rasulullahi Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara me kake nema ya rasulullahi yace to nana Aisha an zo wajen kai ma kin faɗa cewa Allah ya gafarta min zunubai na na farko da na ƙarshe a fala akuna abdan shakuran ni ba zan zama bawa mai godiya ba kafafuwansa kumbura suke yi kai a rayuwanka yaushe ka tashi kai raka a ɗari a dare ɗaya balle dubu saboda ka wallahi ku setu ba maganan wasa ba ne addinin nan aiki ne tukuru a cikinta wallahi in kana so ka ji daɗi ka faɗa Allah ya ce mun amsa a take to wallahi sai ka zama na Allah sai ka zama na Allah ka zama na Allah ka gani kuma abin mamaki ka daga hannu ba za ka sauke ba Allah zai ce an baka me ma Allah ya ce ne wa ma takarraba ilayya abdi eh babu abin da bawa na zai kusance ni da shi min maftaratuhu alayhi kamar abin da na faralta masa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili bawa bai gushe ba yana kusanta na da kai ne yawan azumi kai ne yawan sallah kai ne yawan salatin annabi kai ne yawan hailala kai ne yawan istighfari kai ne yawan tasbihi kai ne yawan addu'o'i hatta kuntuhu kaji ba hatta sai in kasance shi wa yake magana wannan Allah ne yake faɗa wannan a cikin hadisu kudusi hadisin nan tun malamin izala in kaje bai isa ya fasara maka hadisin na yadda take ba sai ka zo gurin da <laughs> magana bai san ta ba wallahi ta lafi kawai da zai fasara maka zahiri ne bai san me romo ba bai san me ma'ananta ba to Allah ya ce kuntu uhul lazi yasma'u bihi ya dan izala zai fasara maka wannan zan zama ganin sa da yadda yake kallo da shi wa basaruhu lazi yufsiru bihi wa sam'uhu lazi yasma'u bihi zan zama to jin sa da yake ji da shi zan zama ganin sa da yake ganin sa da shi wa yadu lazi yabdu zan zama hannun sa da yake daukan abu da shi wani tunanin yamshi bihi zan zama kafansa wanda yake tafiya da shi kai kana ina a ina lokacin ba ka nan gaba ɗaya yanzu ta fahimci zancen ko to da me ake samu da yawan na filfilu ne manzan Allah har kogo yake shiga yanzu yana shiga kogon kira yana bautawa Allah kwana da kwanaki idan guzuri ya kare ya zo ya sake ɗiba guzuri ya koma shi ne ma'ana halwa ɗin saboda haka yau kai ɗan ɗari kama ɗan ɗari kama ɗari ya zama na da'awa a tambayi ɗan ɗarika tun daga safe zuwa yanzu istighfari nawa kai babu salatin annabi nawa kai nawa babu hailala nawa kayi babu wanda kai Allah ya sauwaka maka hanyar tasbihi hanyar zikiri eh? inna fi khalqi samawati wal ardi wa lafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab manhum su waye ne ulul albab din Allah ya ce allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakkina azaban nar kai zakiru ya kamata in kana tafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala wa ala kana ta takawa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka zagaya bangon anguwanku kana zikiri amma kana tafiya ka abin ta tarbiya na waje kana hira to me bambancin ka da ammawan kana zaune a kasuwa kana jan tarbiyya. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana tafiya a mota la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi yasa yace allazina yazkuna kiyaman asaye suna ambatan Allah wa ku'uda a zaune suna ambatan Allah wa ala junubihim sun kishin gine din ma ambatan Allah suke yi in baka kai haka ba baka zama zakiru ba an fahimci karatu to saboda haka a tashi a saya sosai yanzu dai ka ji dai bahili azumin shekara yayi yanzu ana an sauko shi a kowane wata yayi daya yace na wuce nan ya rasulullahi ace kayi biyu yace na na fi nan ya ce ka yi uku a kowane wata ina ya rasu, lallahi zan ni karamin ya ce to ka yi azumin watanni masu alfarma to kai wanne kake yi kawai yawan surutu a'a ba nan ba ne to a gurguje a gurguje manzala ya ce rajab shaharullahi Rajab wata ne na Allah ji yadda Allah ya yi muzafa zuwa kansa ya ce Rajab wata na ne duk watanni na waye na Allah ne amma mun zala ce Rajab wata ne na Allah Shaban wata na inji manzan Allah shahari wa Ramadan shaharu ummati wata Ramadan wata ne na al'umma na ji falalarsu mun zala ya sake cewa Walid Tabarani an karbo daga imamu tabarani man sama man min rajab duk mutumin da ya yi azumin kwana ɗaya a cikin watan rajab faka na sama sanata kamar ya yi azumin watan shekara ne ladansa wa man sama min sab'ata ayyam wanda ya yi azumin kwana bakwai a cikin watan rajab guli kat anhu abuwabal jahannam za a rufe masa kofofin jahannamu to ta ina zai shiga komi bala'inka in ka je kofan a rufe yake ba za ka sake ba gurin shiga wa man saba minhu wanda ya azumci daga cikin watan Rajab samaniyata ayyam ya azumci kwana takwas futihan lahu abwabul jannati samaniyata Allah zai bude masa kofofin aljanna guda takwas ka zo ta nan ka ce kai wannan bai maka ba ka zagaya ta can ka ce kai wannan ma bai maka ba ka je babu rayyan ka ce ta nan kake so bari ka shiga ta ciki shi wancan jakin doki da na faɗa da zo ɗin nan dan hauren can kun tuna shi wai yake cewa ba wanda suka lalata kasan nan kamar tijjani da inyasi kamar sa'ansa dan reshin kunya wai yake cewa Siraɗin nan fa kowa sai ya bi ta kansa ba saboda ka ba wanda kai dan iska ka shiga kai karatu akwai billahi wanda ba sa gani siradi wawa ka zo ka zauna a kan koyar da kai karatu kada wahala siraɗi ba za mu ganta ba in Allah ba mu ba saboda kan mutane ku je ku bauta wa Allah ba ni na faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa shi yasa kana zuwa zan ɗauki guduma in daka maka aka ka mutu kenan wallahi ka tafi ba za ka sake tashi ba kai baka san Allah ba ka zo wajen masanan Allah su sanar da kai Allah kuma kana rigima ayinta shay'an wa ghabat ankal ashiya'u wace ga gaya maka kowa yake ganin siradi wa gaya maka kowa yake zuwa filin tashin alkiyama ba wani ba ba wani aikin baɗi ba ne ba a shari'ar haka take manzala yana cewa wasu mutane idan suka tashi a ranar kiyama daga kabarinsu suna fita ga helikwafta yana saye sai ce zo "E, kai ma kai ma ka isa ka shiga helicopter nan a ba fasinja ba zababbu ake nema malam <laughs> a ba sa fasinja ba ba na kowa da kowa ba ne kamar zan ce ko ana tashi su sun san fasinjan su za ce a yau wato ga wani zo zo kai ma ina tashi zo kai ma tashar ku ne gaba eh, to duk wa'in sun gani suna ganewa sun tattara shi kawai sai jirgi helicopter sai ya tashi ku yana tashi sai cikin aljanna Inji muhammadu rasulullahi suna shiga aljannan mala yusuf mala'ika an ce ya jira kofa sai ya ji hayaniya a ciki shi kuma a rufe mukulli yana hannunsa dume yaya abin yake sai ya tashi ya tafi sai ga mutane suna ta harkarsu a ciki a ah! kai daga ina ni da aka ce in yi gadi ko ba wace ku shigo kan a kai malam ba mu fa muka zo ba kawo mu aka yi ka nusu <laughs> ana magana ka nusu to yaya eh mu ne tun daga kabari muna tashi ga wani jirgi a jet ya zo ya ɗauke mu ya kawo nan a ku daga wani al'umma annabi muhammadu ne to ba ku je filin tashin alkiyama eh ba mun ji Allah ya ce akwai filin tashin alkiyama amma mu wallahi ina yake ne abin kai mala'ika a ina taron ne ba <laughs> ku je ba ce ba mu je ba mala'ika ya yi mamaki to kun ga siradi wallahi mun ji manzan Allah ya ce akwai siradi kaurinta kamar gashi kaifinta kamar wallahi a ina yake ne wallahi mu ba mu ganta ba kai ku dakata kar ku rikitar da ni Kukan me kuka yi ne Allah ya kawo ku nan an zo daidai wajen ana magana sai ce to mu dai mun bauta wa Allah cikin sirri sai ya ɗauke mu ya kawo mu aljannansa cikin sirri <laughs> eh ce eh to wani bauta kuka ya ce azumi mana azumi ai shi ne bauta na sirri saboda haka mun bauta masa cikin sirri shi kuma ya ɗauke mu cikin sirri ya kawo mu ya ajiye mu a nan. ya ce ku yi sha'aninku kun fi karfi na da ka kai jaki ba ka yi karatun koina ina ba wannan abu ba ba sai ka yi nisa ba ba idan ka shiga babu azumi su waye waye zaka samu wannan hadisin yana nan akwai wanda ba sa ganin siraɗi fili alkiyaman ba sa zuwa a cikin sahabbai ba zan kama sunansa ba ya ce su laka yadda ka kwatanta siradin nan ni dai in sai na wuce ta kanta zan shi ya ce ni kam na yafe shiga aljanna ya ce to sai ka wuce da shekara ka za sannan za a shimfiɗa ta <laughs> Malam mutane ba san Allah ba ne. Shi kam rahaman nan na Ubangiji na ba, da Allah ya ce a kulle shai. Mutane ba san rahamar ubangiji na ba ba. Da Allah ya ce kuma shi ɗin ne mai iko ne akan komai ba ka yadda da ikon Allah ba ne ba. Idan aka yi maganan nan fa sa shi ake nufi ba kowa da kowa shi yasa a rigimar da kasan da ya halakar da al'umma shine rashin izala ba su fahimci kullu ba shi ya wahalar da mu ba ba wannan shi ya halakar da mu wannan shi ya sa su fitinan da suka kafurta mutane ba da suka ce kullu biga sai ku da suka dauki kullu shamila a nan ne ba jahilcin ya shiga musu ba yanzu mu dawo qur'ani mana Allah yana cewa amma safinatu fakanan limasakina ya amalu fil bahari faratu an aibaha wa kana warahum ya huzu kulla ba kullu bane wannan safi to me yasa ba a kwace jirgin su annabi hadir din da musan ba da aka yi aka ba su lif ma'anansa ya huzu kulla safinatin as-salihah jirgin mai kyau shi sarkin yake kallo shi yasa shi haji sai ya ɗauka gatari ya bantare su ba Allah yana cewa ba kowane mutum sai mun sa masa abin da ya yi a suratul isra'i wa nukhrijum yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura sai mai Allah ya ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawm kai yanzu in ka saboda kai doki ne yanzu annabi sai a rubuta takardar nan a ce ga irin ayyukan da kai asa masa a wuya kai jakin ina ne yanzu annabawa sai a ce ga ayyukan da kuka yi sai a rubuta musu su sa a wuyansu sai Allah ya ce musu ikra kitabaka kafa bin nafsika kai ya ku bayi ake nufi da wayan nan ordinary mutum ake magana in baka yadda da wannan ba har yanzu donki ne kamar zancen ko yanzu idan shugaban kasa zai tafi america yana zuwa immigration su yi masa checking ba shi ba wanda ya ɗauko a bayansa ana yi musu cekin bilal yanzu inda ka san a korun kura a kasuwan kawai haka za su lodu su tafi a duniyan ma haka ne ba ko yanayin duniyan haka a lahiran kuma yake amma saboda rashin fahimta rashin baka zaura a gaban malamai ka yi karatu ba akwai a komai akwai first class a komai akwai alfarma ka fahimci zancen ko a komai akwai waɗanda sun fi karfin abin da kake tunani ɗin yanzu misali kwanan nan tinubu ya tafi dubai ya ɗauki mutane masu yawa ya tafi da su suka je suka shaka ta suka dawo to a ce kuma da yusuf kana cikin wanda suka tafi ɗin kawai sai ka tafi kana tafiya ba inda aka tare ka ba inda aka yi cakin naka aka karbi jakanka aka sa jirgi kuka je ko shiga jirgi tare da shugaban kasa ka tafi suka tafi washe gari yanzu ka ce kuma zaka kana so ka tafi Dubai din ka dauki jakanka fi fi fi fi fi fi ka tafi airport ka ce kai ai jiya ma da shugaban kaso kasa kaso saboda haka zaka wuce haka ba za duka zaka sha ba zai <laughs> yi wallahi amma yanzu lokaci yayi ko minti nawa muka yi ka da na da karatun namu shak a to lokaci yayi to abin da nake so a gurguje in baku iyayenmu da suke yin azumin rajab shaban yanzu ne ba rajab din mun kawo ba manzon Allah yana azumta wani lokaci har muna cewa bayya sha a cikinta in ji ibnu abbas to ga abin da nana aisha ta ce an aisha radiyallahu anhu qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami shahari illar ramadan manzo na Aisha tace ban taba gani ba annabi Muhammadu sallallahu ya cika azumin wata cikakke in ba ramadan ba wama ra'aituhu aksara siyaman ban taba gani yana yawaita yin azumi a cikin wani wata ba sai watan ramadana eh? wama ra'aituhu aksara siyaman minhu fi sha'aban ban taba gani wani wata da yake yawan azumi a cikin ta ba kamar sha'aban kana yasumuhu illa kalilan manzo Allah ya kasance yana azumtan watan sha'aban sai dan kaɗan yake ragewa bal sai ta ce bari dai kana yasumuhu kullahu manzo Allah yana azumtan watan sha'aban gaba ɗayanta rawahu waye arba'atu malaman hadisi guda hudu cikin shida sun ruwaici wannan hadisi shi ma mai karfin dokin 84 ne ka fahimta zancen ko to sai ummu salma ta ce wa qalat ummu salma ummu salma tana cewa ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa sha'ban wa ramadan rawahu tirmidhi bi sanadi hasan ana fahimta zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma a a ummu salma ta ce ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi ban taba ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ya sumu yana shaharai shaharaini watanni guda biyu mutaqabi'aini masu bin juna mana a jere Ya yi wannan watan ya kare ya yayi tazarce ya shiga wannan watan ya kare Ya yi wata biyu a jere suna bin juna ba illa sha'aban war ramadan ce face sai dai sha'aban da ramadan waya ruwaici imam tirmizi da da, da, da, da isinadi mai kyau dala yanzu masu yin azumin wata uku a jere ba a ba dalili akwai dalilai ga hadisi na ibnu abbas na watan rajab ga hadisi na bakili wanda manzala da kansa ya ce ya azumci watanni masu alfarma Haba zan ce ko to yanzu ga nana Aisha ta tabbatar da manzon Allah yana yin azumin watan Rama ah, Sha'ban da Ramadan a jere tana sakewa tana sakewa daga karshe tace bal kana yasumu kullahu ita ummu salma direct to the point ta tafi ta ce ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayni mutatabi'aini illa sha'ban wa ramadana yana yin azumi wata guda biyu tun yadda ga sha'aban zuwa ramadan to da Allah yanzu misali shekaran da yayi rajab ba dai an samu ko da so daya ba yayi rajab ba a fadin ibnu abbas to sannan kuma gashi nan yana yin azumin sha'aban da ramadan a jere Allah ba samu wata uku a jere ba wata rana wani malami anan masallacin baballo na kungiyan 'yan izala na ce wannan azimin da muke yi iyayenmu suke ya tabbata daga sunan manzan Allah wani malami ne wani yaro ne muna zama da shi ya ce wai malamin ya ce karya ne na ce ga littafi ga shafi ka kai masa in bai yadda ba mu zauna da shi ya ɗauka ya kai masa ya ce to malam azimin da ka ce haramun ba malami gashi ya ce min akwai shi manzan Allah ya yi a littafi kaza a babi kaza gashi na rubuta na kawo maka yace ka duba in baka gamsu ba yace za ku zo ku zauna sai ya ba shi referencing ya je ya duba sai bayan kwana nace malami ka har yanzu baka zo mu da amsa ba yace ya manta ya je ya same shi malami me kace ne yace wallahi tallahi na gamsu na gani na gamsu yace Allah ya saka da bai gamsu ba za mu sake mu zuwa mu gwara mu gani <laughs> to Allah ya samu dace saboda ka yan uwa a kamar yadda da zo muka fada da zance wallahi duk abin da ka sani bautan Allah ne eh wanda ya bi Allah komai zai bi shi zaka samu saukin rayuwa komai zai zo maka da cikin sauki in kai ka zama mai bauta in ka zama to mai bin Allah kuma ka guji duk sabonsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدمك الهادي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح Thank